karyar liman ko ladan Ya haka duhu ya yi sai aka rikici wasu sai suka yi sallama wasu kuma sai suka tsaya suna sauraron mai zai je idan ko za su ji wani abu ko ba za su yi ba to aka dai rikici waya za a yi irin wannan idan ya faru ana sallah sai aka ɗauke wuta in aka ji shiru to kowa za ta ƙara sallata ne da kanta tunda ba a dawo da wutar ba aka ji ina liman da yanzu ko ina ya tsaya da aka kowa za ta ƙara sallata ne da kanta wadda ta sallame ba a gama sallama sallata ba ci ba sai ta sake sallah wanda ta tsaya ta zauna sai ta jira haka sai ta jira kuma har zuwa yaushe kawai ki ƙara ta sallake wallahu ta'ala a'lam Allah malam ka mana wata faɗakarwa akan mata mata su zama masu kamun kai da kare mutuncin kai a musamman a wannan ƙasa wasu za ka gani za su je sun zo karatu sai sun yi shashanci ko kuma sai sun aikata wasu abubuwa wanda ba daidai ba kamar halartar wuraren fashi a wani wurin ma za a cikin duhu ake haduwa kuma a rinka a sa mata suna shiga firis a wani wurin ana biya amma mata sai a ga firis ke shiga ko a shiga da kuɗi ko a shiga firi ne duk sabon allah sabon allah ne da abin da aka shiga inda aka je wani wuri aka yi abin da ya ketare shari'a to wannan wanda suka shirya abin su ne matakin farkon daukan zunubi sannan wanda suka halatta su ma kuma suna da babban zunubi allah ce ta hawa na ne wata kuma wala ta hawa na hada da ne wani uzuwa ku haɗa kai da taimakekeniyar juna a kan yi wa allah da'a kada ku yi tarayya da haɗa kai wajen sabon Allah da zalunci kuma magana kame kai da mun yi magana a shelar mu da cikin tarbiyyar da mace kamata ta gina kanta a kai shine ta kama kanta lokacin budurcin nan da ke gani wallahi lokaci ne gajere kuma nan da nan ke karewa baya dadewa lokacin budurci baya dadewa lokacin da na sani shine yake dadewa Dole da ta ta shiga duhu sai abin da ta yi Allah yana kallanta ko tana ganin mutane ba sa ganin ta Allah yana kallanta kuma wannan sha'awa kowane mutum da yake gani fa yana da sha'awa ne inda yana da lafiya kowa yana da ita tsoron Allah da imanin sa shi yake kare shi dama shi ne imanin sa kare sha'awa dama abin da yake halakar da mutane malamai suke cewa ko ibn qayyim yana faɗa duk wanda ka gan shi a cikin wuta to sha'awa ce ta kai shi bai kare sha'awar ta bane shi yasa sai ta kai shinta Allah ya faɗa zuhina lillahi hubbu shahawati minan nisa والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث an sa wa maza son mata haka mata ma suna son maza daman karshen dai abinda na mace za ta samu ta ji daɗi shi ne samu namiji shi ma namiji a ƙarshe abinda ya samu samu mace amma sai Allah ya halatta mana ta hanyoyi na shari'a mutum ya nemi mata su kulla alaka da yarjejeniya ya ba da sadaki duniya ta shaida ya ɗauke ta ya kai ta gidansa ci gaba da mu'amala ta nan kuma a gansa a girmama su kuma su samu amma duk wacce ta yi gaggawa zai ta yi abin da bai kamata ta yi ba malaman usul suna cewa mutum ta ajala bi shay'in qabla awanihi uqiba bi hirmanihi duk wanda ya gaggauce wani abu kafin lokacin su to sai an masa hukuma da haramta wani abu haramta masa wani abu kika gaggawa kafin ki aure na sunna ka lada da daɗin aure kika lalata rayuwarki kafin wannan lokaci to za ki zo ko da kin yi auren sunnan ba za ki ji daɗin sa ba sai ki ta sha'awar wannan tsiyan wanda kika yi Allah kiyaye mu Allah kare mu haka kada kada a yi irin waɗannan ɗabi'u musamman lokacin da mata suke zuwa da maza wani ɗalibi na yana gaya wata rana ya ce wani wani kafiri yana wahalar su mfl a makarantarsu yana takura musu akan mata masu hijabi da dogon hijabi da niƙabi da waye yana cin mutuncin su da sauransu ya ce aka samu kuskure irin ɗalibai maha'inta an shiga karatu cikin azuzuwa wata ta ɗauki zumbule ne hijabinta mai tsawo ashe ba karatun ta zai ba komi babu a jikinta sai wannan hijabin kawai saboda rashin tsoron Allah da rashin mutunci turara ta yi ta tafi ta riga littafi ashe sun shirya da wani zai da wani ya zo lokacin da ta yi karatun da ta yi karatun ko munafurcin ta ne ta fito suka samu duhu kamar da ake fara a suka je suka shiga tana za ta lalata da ita a tsaye sai suka zo suna tafiya za su fita ya aka yi aka yi kawai sai aka kafafuwa hudu a ƙasa mutum ɗaya amma a ƙasan kafa hudu ne suke tafiya sun manta ta ƙasa dole a canja dole a samu canji ɗalibai suka fara ihu suka ce aljana ce daga ana gudu ana ihu ta ce ku tsaya ba aljani ba ne put sai ga wani mutum ya fito daga ciki ya ruga da to wannan kafirin kirista ne yana nan a ofis ɗinsa bai fita ba ya fito ya zo ga abu sai ce that is what I'm telling you your people are very very stupid and they are not kaza kaza ya zagi ya zagi shi wa ya jawo wannan yarinya ce malam tun daga nan shi hukumar makaranta ta daina ganin mutuncin MSN gaba da saboda wannan yarinya mutuncin da ta yi da ha'incin da ta yi wasu ku ba su da kirki halin su ba da kyau amma duk abin da mutum ya yi wallahi zai girba rayuwa shiga ta nan gashi nan wanda Allah ma ya haka gare ballantana ba abin shi ba Allah ka yafe mana mai tambaya kai wani kici Allah kara malam lafiya malam dan Allah yaya mutum zai yi da ya zai yi da larurar tusa lokacin sallah tusar ba ta zuwa sai lokacin da ya tashi yin sallah kuma yana cikin yin sallah kuma hakan yana faruwa ne kowane lokaci wannan yana faruwa ba larura ce ai ba abin dariya ba ne larura ce ciwo ne shi ne ake cewa salsalriha mutum haka kawai ta cikin tusa akwai salsal baul shi kuma fitsari kawai ke taifo fitsari ya ta zuba bai da control akwai salsal madi ya zubar da mazi koyaushe koyaushe koyaushe yana faruwa wanda Allah ya jarabe ta ko Allah ya jarabe shi da wannan larura na fidda iska a koyaushe to zai ta sallarsa ne a haka kuma galiban shedan ne yake kawo haka za ga sai za ki sallah abin zai suna nan shedan ne hannas ake ce da shi mai sa mutane wasuwasi wasi, wani sharril wasuwasi al khannas shi ke sa mutane wasuwasi don su lalata ibadarsu ko dai mutum ya tajin yana ta yin tusa da yi Allah kawai sai dai tusa wani lokacin ka ji tsararta wani lokacin ka ji iska to shine manzan Allah ya ba da ka'ida ce idan ɗayan ku yana sallah sai ji alamar ya yayi tusa fala yakhrujanna min al masjidi ko min hatta ya hatta a sautan aw da riha kada ɗayan ku in yana salla ya ji alamar tusa har ya yadda ya fita daga masallaci ko daga sallarsa sai ya ji ƙara ko ya ji wari wannan shine two signs da ubangiji eh manzala sallallahu alaihi wasallam ya bada dama mutum yana da laruwar tusa idan ya ji in dai ba karar ta kaji ba ko kuma ka ji warin to karka da sallah kawai ka ci gaba da sallah akwai wanda da ya zo yin alwala yana gama yana miƙa sai mai ya da fitsari wannan yana faruwa har ta cikin tabi'ai ko cikin magabata wani ya ce kullum ya shiga matsala ya zo alwala sai ya ji kamar ya yi fitsari to dabarar da yawa kansa don magance da matsalar kullum idan ya zo alwala sai da ya ruwa a buta sai samu gaban wandansa sai ya jike shi shakaf da ya miƙe ya ji alamar jika sai ce wannan ruwan da na zuba ne shi ne daga nan ya kori shaidan to kai ma ko ke ma in kina ji akwai wanda suke jin jika a gaban su da ta ta ji sallah ta ji jika ko ya ji alamar jika a gaban shi duka shaidan ne yake ainihin wato kawo akwai wanda kuma yana sallar sai kamar dubararsa kamar an ja wani abu sai ka ji dubararsa kamar ta yi motsi sai ka ɗauka iska ce ta fita sai ka fita ka yi canza sallah ba a yi ba a canza ci gaba za ka yi kawai ka ta shi ka ce ba haka bane ba kai ba tunda an baka sign da ka fita shedan yana sa mutum ya ta lalata ibadarsa dan ya gajiyar da kai kai kwata-kwata ma sai ka ji ibadar ta fita a kanka to wannan sansanri ake ce shi yawan fitan iska ko ta gasken ne ko ta ƙarya ba ta karya sallah kawai mutum ya ci gaba da sallarsa duk inda ya haka ya wata ɗaya yana ƙarya ta shi zai daina zuwa masa wannan ta ce a wala malam a wani ɗan indiya ne yake so na kuma da gaske yake so ne ku saurara mu ku rubuto abu kuma kun hana a karanta a wace kulliya yake wani dan indiya ne yake santa kuma ita ma tana son su amma gaskiya tana jin tsoron fada a gida kawai sai ta yi shuru ta wani malam abdullahi dauki takardar ya kai da kano hudun a kano kije sai ya gaya ba abu na farko ba laifi bane mace musulma ta dake ta aure dan indiya dan ghana dan china dan america dan gabon dan niger dan ko ina ne in dai mutum musulmi ne an fahimta in dai rulin ne na islam kai musulmi ba laifi bane ka so yanzu da wani bahaushe ne wani a cikin mazan na ya turo ce yana son wata yan indiya shiru za a yi saboda is common ba damu ba to ma ba laifi bane dan kike kina son wani ko wani dan wata kasa matukar musulmi ne yana sallah yake yana son ki idan iyayenki sun yadda sun amince sai hada ku aure kin yadda da addinin sa kin yadda da tarbiyyar sa kin yadda da ainihin wato yanayin da za ku zauna a can ko a nan ba haramun bane ba haramun bane ya halatta ki je ki auren ki da shi idan kin nemi yadda iyayenki sun yadda amma amma amma akwai abubuwa da suke faruwa yau da gobe wanda ya kamata iyayenmu mata ku kula ba tauye mu haƙƙi ake yi ba saboda yanzu lokaci ne na da'awar yancin mata yanzu kwanan nan akwai cikin ɗin da ya faru a kano anguwar wasu ne daga cikinku. Ta yi soyayya da wani ɗan shayin haka ne ko ba ka ne. har gidansu yake zuwa kamar yadda yan jarida suka kawo tana hira da shi suna soyayya sai kaza sai za dai abuwa da suka faru tsakanin su daga ƙarshe da ya ga bai aure ta ba zuwa ya gidansu ya yanka ta ya yi mata gunduwa gunduwa kuma a iya sani na har yanzu ba abin da aka yi ya yi kisan kurin da ƙarshen masu abu ma jirgi za a ɗauke shi da ac da air condition a mai da shi ta ba ya kashe ki ya kashe banza kin ci kudin ki kin ci abin da kika ci ya hidima wa iyayen ki yi abin da ya kashe ki kuma kin mutu Allahu alam ce ya kika mutu in dai har mutum zai zo yana da irin wannan dabi'a fushi ya sa ya kama mace saboda bakar mata ne ya kashe ta yanka ta ina jin bai kamata wata bakar fata ta yi sha'awar auren irin waɗannan mutanen ba duk da cewa ba duk ɗaya suka zamo ba karki manta zai dauke ki zai tafi da ke ƙasar da ba ki ba yaren da ba naki ba yana da yan uwa yana da ƙanne suna da al'adu da ɗabi'u watakila kwari suke ci watakila kwaɗi suke ci watakila suna da wasu irin ɗabi'u hatta musulmin nasu watakila za ki ga akwai abubuwan da ba su daina yi ba ina jiya miki tsoron kwaɗayin farar fata ya kai ki ki je zaman ya gagara ki dawo kuma ba lalle ki iya ba wani kuma ma yanayin halin da yake ciki a ƙasar su shi kansa a cikin tsoro yake shi kansa ballantana ya ɗauke ki ya kai ki inda ba ki da yanci ba ki da uwa ba ki da uba ba ki da yan uwa da za su je su gaishe ki babanki ina zai samu kudin zuwa india da zai duba ki ina wani yayan ki zai je duba ki ba faki da dangi fa sai dai ke ne zaki dinga zuwa duka wannan abubuwan dubawa ne kuma a ƙarshe mahaifinki yana da yanci in ya ga dama ya baki dama ki in ya ga dama ya hana ki dan shine babanki kuma ba isa a masa auren dole ba ba isa a sa dole sai ya yarda ba a shari'a ba haram bane amma ana duba al-masalih wal mafasid a cikin aikata komai an gane ko aka ce wato akwai janibin da ake rinjayar da a akan mafsada idan aka ga barna za ta yawa cikin abu a rinjayar da janibin maslaha akan mafsada da'iman a cikin shari'a Allah ganar da mu Allah kare da ka akwai samari matasa bakake yan kwanke mabukata ƙwarai da gaske in kin ji wa'azina kin bakin kin shirya ya sai a nema miki wanda dan uwanki ne fata ku daya kar ta san kar yawa ba wanda zai zo ya rena miki hankali saboda ke baka ce in dai kwaɗayi kike ji da shi za ki gamu da abin da ke ji kwaɗayi wannan tana cewa menene hukuncin waɗanda suke karban extra kuɗi a wajen iyayen ɗalibai ma'ana a saurara a saurara ne hukuncin wanda suke karɓar extra kuɗi a wajen iyayen ɗalibai kamar yarinya ubanta ya mika ta a hannun wani ya ci gaba da kulawa da ita yana ba da kuɗi ta hannun wani ya tambayi nawa suke kashewa tana kashe dala 200 sai shi mutumin sai ce tana kashe dala 500 yake karban biyar sai daga baya sai ta fahimta wannan kudin haram ne kudin zalunci ne kuma duk wanda ya ci wannan ya tara wa kansa hisabi da littafi a gaban Allah kuma sai ya biya su gaba daya to amma akwai waɗanda kuma su iyayen naku sun sani cewa sun ɗora nauyin kula da kone a hannun wasu kuma dole su biya su ba lallai kin san yarjejeniyar da wani yayi da babanki ba wataƙila yana ba shi wannan extra kuɗi ne har da kuɗin kulawa da ke da kuɗin wasu abubuwa wanda ba lallai ba ne ke yarinya sai an zo an gaya miki ya halatta kuma mutum ya karɓi wannan kuɗi halal ne ko da ku ke kina ganin haram ya shi. ke dai za ki je ki ta zargi kuma da ƙarshe ke ne za ki kwana ciki don kin zargi dan uwanki akan abin da baki da ilimi a kai sannan kuma mutum yana da yanci duk abin da yayi ya ce a biya shi ba haramun bane lokacin da wani ya miki hidima ya taimake ki shi ma yana buƙatar taimako mahaifinki yana da kuɗi yana da hali shi ma zuwa ya watakila ya samu kuɗin gwamnati ko harkar kasuwa ko wata hanya ta alkhairi da ya samu aka biya shi zaka ya sa wani aiki dole ya biya shi zaka duk wanda aka ba shi kula da yara halal ne ya yanki kudin da ya ga dama ya faɗa ya ce zan kula maka da yaran ka ko yarinyar ka amma za a rinka bani kaza haka in aka zo turo kudin kulawa da suke asa da kudin maintenance da kulawa ne haka yake faruwa kuma ba haramun bane kamar yanzu misalin wani ya turo a sai masa kaya daga wani guri daga wata kasa zan masa aiki zan je kasuwa zan kashe lokaci na zan daina zuwa makaranta zan bar karatu zan hau abun hawa muwasala zan je kaza je siyo mai kaya in kai airport in je masa wahala kuma shikenan kawai sai in masa banza na ga dama sai ce sai ya biya ni idan wannan wa in wannan kayan gaba ki su za su ce dala dubu biyu ne sai na ce zai ba da dala dubu biyu da ɗari biyar ba haramun ne ba wannan ɗari biyar ɗin tawa ce don ta wahala da zirga-zirga ne da na yi da haka mutum yana iya karban kuɗi akan duk abin da ya na wahala na aikin dai akan wani kuma ba laifi ba ne kuma ba haihu ba ne. da yawa cikin magabata sun yi aikin kuɗi sun yi sana'a manzo Allah ma yi kiwon dabbobi a Makka wasu mutane suka bashi dabbobi ya kiwata kuma yace ba zai kyauta ba kuɗi za a biya shi to kiwon mutum haka ba laifi bane idan mutum ya karɓi ƙoba sama da abinda ke ake baki sai kin yana karban sama da wannan watakila yarjejeniya suka yi yana ba shi sa. Allah ya gane da mu Allah ya taimake mu kuma anan nake kira ga dalibai ina musu faɗa da yawa daga cikin ɗalibai waɗanda suna da butulci mutum zai zo ƙasar nan bai san da ita ba wani ne zai masa hanya tun yana can a rufe a kekeme wani ya nema masa admission ta zirga-zirga ya je can ya je can ya yi masa komai sama mai admission biya mai registration da tura masa adda tiket ya sa ya je ya taro shi ya kawo shi sama wani gida akwai wasu daga cikin iyayenku ku yi haƙuri i'm very sorry to say wasu zan ban san makaranci wani za ka zo kai masa duk wannan wahala wallahi a gama sai shi ka to san da kokari fa na gode Allah ya saka da alkhairi ko taro da zai baka ba to ba laifi bane dan kai wannan mutumin ka san da zai biya ka ba ka dora masa wani abu ka dauki kudin ka halal saboda ai zai biya ba wani bai da karanci wani ba zai biya ba wani kuma zai baka hadda ƙari yayin da wani ya sa ka wani aiki kuma aiki ne na wahala kaga ba za ka iya yi kyauta ba to halal ne ka yanka masa wani adadin kuɗi in ya yadda ya yi idan bai yadda ba ya bari to ɗalibai sukan zo wasu suka musu hanya suka zo to irin wannan zarge-zargen da abin da ya tabbata da abin da bai tabbata ba to sai kaga an fara fada ana kuwa ga ubanka ana la'anta har ma mutum ya zo ya waye gari ba wanda yake fada yake gaba da shi irin wanda ya masa hanya ya zo makarantar karatu ko ma me ya maka alƙali ya maka alheri ko ya maka kuskure sai ka zama mai haƙuri sai ka zama mai kaiwa zuciya nesa sai ka manta alƙali ya maka hanya alheri ya kawo ka idan ka ya bude ba shi kenan ba amma magana gaba da bata sunan wani da zagin sa akan abin da aka sani da ba a sani wannan ba halin mutanen kirki bane man afza ilaikum ma'rufan fa wanda ya muku abun mutunci kuma ya sakayya da alheri ya maka mutunci ya miki mutunci ya miki hanya ya kawo ki ya taimake ki kafin gidan ki ya bude amma yanzu idan ki ya bude kar kuma ki jefe shi da dutse maimakon ki jefe shi da fura ki jefe shi da soyayyen dankali Allah ba mu dace wannan yake malam dan Allah tace malam dan Allah ai mana bayanin bambancin jilbab da khimar wasu sun ce jilbab ne kawai a abin da ya halatta mayafi a baya da komai ne wai haramun ne ko da babba ne ma a baya wai haramun ne an kuma ya rike jiki yadda shari'a ta ce da kuma niqab wajibi ne ko ba wajibi ba da safar hannu da ta kafa kuma malam wai shin saka atamfa ko doguwar riga haka wadda aka wa zanen fulawa haramun ne ko kuma a baya da mayafin da suke rufe jiki sosai tambayoyin ne a cikin tambaya ɗaya na farko dai da da shi jilbab da khima duka ƙura'ani ya yi magana a kan shi ya yi wa nabi kulle ya zuwa ji kawo bala ta wani sa'il mu'mini na yuzini na alaihin na min jalabi bihinna ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما ga jalabi bihin nan shekin can kuma Allah ya ce wal yadribna bi khumurihinna jami na khimar wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wala yubdina zinatahunna azwa ƙarshe. da jilbab da khimar duka abu ne da mace take amfani da shi wajen rufe jikinta amma jilbab shi ya fi tsawo daga sama har ƙasa yudinina alaihinna min jalabibihinna ya kai annabi ka gaya wa matanka da matan muminai in sun saka hijab kenan shine a ko riga su yi ƙasa-ƙasa da shi kin ga shi jilbab yana zuwa har ƙasa shi sa aka ce su tsawaita zai kayan mace ana so ya ma ja ƙasa yurkina shibran wa zira'an a ja shi inda mace za ta kaya yana jan ƙasa wannan ba haram ba ne namiji ne in ya sa yana jan ƙasa ya aikata haram wata mata ta ce to ya za a yi in ya taɓa najasa annabi ya ce idan ya ja ƙasa in ya taɓa najasa in ya je ya ja inda ba najasan ba ya wanke wajen najasan to wannan jilbab kenan wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna ina mayafi da ake sawa daga sama ya rufe kirji kamar hijabi kenan ana ce da shi khima dan kwali ana ce da shi khima duk yafin da mace za ta rufe kirjinta jiyu jai in an ce jai ina wannan wuyar riga nan an gane wannan yankan wuyar riga wuya din nan wannan shine jaibu shine larabawa suka ari sunan shi suke sawa aljifu aljaib amma asali wannan yankan wuyan shine jai kenan kirjinta nan inda ya sauka wurin maballi shine jai sai ya ce yace wal yadribna bi ana ala bihinna su shimfida mayafi ko kimari ko niqabi ko wani abin da za su rufe ya rufe bihinna ma na rufe kirjinsu wancan kuma na alaihin da min jalabi bihin kin ga kirgo daga sama har ƙasa kenan yanzu da yawa daga cikinku. suna sa hijabi ko sa doguwar riga sai su dauko wani hijabin ya dada lullube su da kirjinsu gaba da shine khimar wanda yake zuwa har kasa kuma shine jilbab kuma shine hijab hijab kuma yana daukan sunan gaba daya abin da ake nufi da hijab duk abin da ya suturce mace gaba ki daya shine hijab shi sa aka ce ayatul hijab to anan gurin mai cewa abaya mai cewa kaza abaya suna ne ko a ba'a ko a baya wata riga ce wanda maza ko mata suke sawa su lullube after dress ɗinsu mana bayan sun sa wani kaya sai su ɗauko ta babbar riga sisters a baya babbar riga ana cire ta a baya a baya ku duke dora bayan kun sa riga sunanta a baya ba na jin wanda ya san ma'anar waɗannan abin a larabci zai ce wai haramun ne saka a baya sai zai ce haramun ne a saka a baya kadai babu wani abu a ciki amma a bayan da aka sa ta ta rufe jikin mace ba ta da bambanci da dogon riga da hijabi da nigaji dogon riga da mata suke sawa matuƙar ya suturce jiki ya rufe halal ne ba wanda zai ce haramun ne lafaya da matan maiduguri da matan cadi suke sawa wani mayafi haka lafaya daga laf ne ai laffa ya luffu sai tun da su yan caji akwai abinan suke cewa lafaya mana abin da ake amfani da shi ana laffa ake rika jikin mutum shi ma ya halatta mace ta sa hijabin da kuke sawa wannan mai tsinki wannan hijabi mai tsinki mai kai da hannu ai ba aya bane ta ce sai an ɗinka an yi kaza an masa hannu an masa kaza a yanayi ne da al'ada da ɗabi'a ɗinkin ku yanzu wasu ƙasashe ba san wannan ba kuma su ma suna sa hijaban su abin da ake nufi duk abin da mace ta sa ya rufe jikinta gaba ɗaya Sunan sa hijabi me yasa ba a so a sa doguwar riga kaɗai saboda tana ba da shef wasu doguwar riga suna fidda kafaɗarta kafaɗa kuma ana sha'awa kar a fidda kafaɗa a rufe ta wasu doguwar riga suna bayyana ainihin cikinsu ko ƙirjinsu da haka ba za ka biya bukata wata zogon rigar tana bayyana kirjinta da haka shi yasa ba a so a sa ta ita kadai dole sai dai in mai faɗi ne burin burin yanzu akwai dogayen rigunan da mace za ta iya sawa ma ba sa hijabi ba saboda katuwa ce tana da hijabinta da niqabinta a kai kuma burin burin burin take dan mace ta sa wannan ya halatta ta fita ko da bata dauko wani tsumma ko hijabi ta da lulluba ba saboda da ya ake bukata a lullube jikinta shi yasa sai aka yi sharaɗi cewa shi hijabin ba kowane mayafi ne an sa shi yake ɗaukar sunan hijabi ba saboda hijabi yana da sharaɗi shi hijabi ba a so ya zama ado shi a karan kansa dan abin da mace ta sa sai wannan abin ya zama shi a karan kansa ado ne shi wannan abin wannan bai zai zama hijabi ba ko an sa shi a matsayin hijabi to an yi kuskure kar ya zama bayyi kuntatacce masu sanya hijabi matsatsai ko doguwar riga matsatsiya mai ba da shaf ɗin bayansu da shaf ɗin ƙugunsu gashi ta sashi shi baki amma yana ba da shaf wannan ba hijabi ba ne kaya ne na ado da kwalliya sannan kar ya zama wato mai shara-shara transparent ana iya hango jikinta ana iya hango sarkarta ana iya hango ta sa hijabi amma ana ganin ɗan kunnanta ana ganin breziyarta ana ganin wayatinta wannan ba hijabi bane duk kayan da kika sa na waje yana iya gano na cikin to wannan bai zama hijabi don sharadin hijabi ya zama mai tudu ya zama mai tsawo kuma ana so ya zama mai kauri kuma kar ya zamanto yasif menene yasif mana yana fidda shef yana fidda design din jikinki in dai kika sa shi yana fidda design din jikinki to shi ma ya ci karo da sharaɗin hijabi ko kuma ya zama gajere gashi ya rufe saman amma ƙasa a dangale wannan kuskure ne shi yasa matan da suke hawa mashin ka saka wando ya fi musu mutunci da karewa zani da zai zama hijabi ba saboda yawanci idan ta hau mashin sai cinyarta ta bayyana ko kafa ta bayyana ku kiyaye wannan shi sa akwai wanduna da mata bal wando ma astar ya fi zani sutura wandan amma akwai na maza akwai na mata to sai ki saka wando irin na mata mai burin burin burin idan matsatsan wando ne mai tayi mai matsa jiki wannan ana sa shi ne a gida ba a fita da shi waje maza suna gani ba Allah ya ba mu ikon ganewa Allah kuma ya fita sannan um, wai niƙabi wajibi ne ko ba wajibi ba ne malamai sun yi saɓani dangane da saka niƙabi akwai wanda suka ce a wajibi ne dole ne mace ta saka niqabi akwai wanda suka ce ba wajibi ba ne amma ana so ta sa zancen da ya fi inganci shine ba wajibi ba ne an so mace dai ta saka wanda ta ga tana da ra'ayin za ta saka to yana da kyau ta saka a dalili suka ce a hadisin fadlu dan abbas da annabi ya goye shi wata rana yana tafiya da shi sai annabi sai ga ya juya yana fallo yana kallon wata sai manzo Allah ya sa hannunsa sai ya juyo da shi haka sai annabi ya tafi sai da juyawa sai annabi ya da juyar da shi sai ya masa fada sai suka ce ai matar da yake gani ai ba ta sa niqabi ba da ta sa niqabi da bai kalle ka sannan kuma ayoyin da suka zo suna magana akan mace ta rufe jikinta ai babu fuska a ciki saboda manzo Allah ya ce almar'atu aura illa alwajh wal kaffayn mace al'aura ce duka amma banda fuskar ta da tafin hannuwanta da kafa da haka fuska ba al'aura ba ce tafin hannu da na kafa ba al'aura ba ce da haka in mace ta rufe jikinta gaba ki ko ina amma fuskar ta a bayyane wannan ba al'aura ba ne ko tafin kafarta ko hannunta ba al'aura ba ne to amma suka ce fitinar zamani ya kai ga saka niqabi shine yafi mutunci shine fiki saboda me ya suka ce ai ana gane kyan mace ta fuskarta ne har shedan ya sa mutum ya zo ya sha'awa ya ga bari ya kokari ya mata magana da ba dan ya ga fuskarta ta burge shi ba ai da bai yi kokarin yi mata magana ko kaza ba kenan ana gane kyan mace ne daga fuskarta sai waɗannan malaman suka ce dole ne kawai ki saka niqabi wannan shine hujjar su shine dalilin su to amma dai kada wacce take sa niqabi ta dauki wacce ba ta sawa kafara ce dan akwai da suna ganin ai in ba ta sa niqabi kamar wata kafara kafara ne ko kuma ita wanda ba ta sa niqabi ta dauki yar wacce mai sa niqabi yar tsananin addini ce duka matan annabi suna sa niqabi duka sabon annabi suna sa niqabi matan duka cewa suka yi muna zaune idan an je yaki mu mata idan sahaban annabi suka kauce sai mu gubbude niqab din mu cire mayafan da muka rufe fuskar shine khimar muna shan iska amma in sahabbai suka zo za su wuce duk sai mu da sai mu lalle duka lalle fuskar su suke suna su takunkume ma suke sawa zuba shi suke sun daga sama har ya zo ƙasa gaba ɗaya ma babu ma irin ɗan yankan nan na ido ko ne yanzu ake yanka su ba sa ma yanka kuma har yanzu din akwai matan da haka suke sa shi kamar irin matan yaman za ku ga yawanci sun zo ko umara ko aikin hajji za ku ga su wannan suke sa gaba ɗaya ma suke sa shi Allah ya gane da mu Allah ba mu dacewa a saka hijabi mai zanen eh, atamfa atamfa mai mai caɓin kwalliya da za ta ɗauki hankali ba a yi hijabi da ita amma atamfa noman atamfa ba wata mai tsada ba ba wata wanda za ta ɗauki hankali ba mace za ta iya sa ta ba haramun bane ba Allah ya gane da mu Allah shi taimake mu wannan mai tambaya take cewa assalamu alaikum dan Allah malam a ƙara jawo mata mata hankali akan sa turare idan za su fita na yi bayani insha Allah haramun ne mace ta sa turare mai kanshi da wani zai ji annabi ya ce ayyu man ba'atin istafara thumma kharaja min baiti zawjiha fa hiya zaniya duk matar da sa turare ta fita da gidan mijinta kuma da naciya ce ki kare in baki daina ba da kike yi ma na gaya muku shari'a ba ta ce kuma mace ta zauna cikin kazanta da dacci ba shi sa na jaddada akwai turaren mata wasu ku saboda an shekara sa turaren sai su rinka zama cikin su yana ɗoyi gaskiya ne akwai wata mata ta gaya mu ɗaliba ta ce ta ce malam ya kamata fa a gyara bayanin nan fa a kyautata ta ce wallahi akwai mata da an ce ba a sa hijabi amma wallahi in suka zo makaranta ba ka iya zama kusa da su malam kuma ɗabi'ar ku ko mata kuna da shiga jikin juna kuna haɗa jiki da yawa wata ta kwanta a jikin yar uwarta wata ta gina jikin yar uwarta haka ɗabi'ar ku take kamar mage ne da tashi shiga cikin mutane kuliya to yaya za a yi mace ta rinka fita ba ta gyara jikinta ki gyara jikin ki ki kwalliya ki saka dan turare naki na jikinki da mai mai kyau da zai fidda ke kunya a cikin kawayenki da yan uwanki karki kin da su ko a zo aji ba a iya zama kusa da ki saboda bala'in kasantar wata mata ta ce wallahi akwai wata kawarta a makaranta in aka kuskura ta daga ta haka za ta sha iska gurin baya ranuwa yadda kika san kullun daddawa aka kwance dan Allah ya ai kwata-kwata kazanta daman bai dace da mace ba kamar yanzu mace ta zo ta zauna ba ta gyara bakinta ba ki da brush ba ki da makirin ba ki da asuwaki ai ba na ki wallahi ko ba ki gyara farcen ki ko ka ga farcen mace duk kasa da datti a cikin ai ba ne ko ba ki gyara gashin ki cikin datti yanzu da yawa maza akwai wanda suke zargin matan su kibo ma ba sa yi wani ya zo yace duk karshen wata sai ya ɗauki ɗari biyu ya jefa mace ce gashi nan mutum mutumiyar banza ya ce wallahi karin dawo baki kiɗo ba ki jefa ɗari biyu ki dace wannan ai bai yi ba har namiji ce sai kin yi kiɗo ke dan Allah ai ba daidai bane wannan wulakanta kai ne da tsoratar da kai da rashin gyara kafa ki bar kafar ki yayi faso kwata kwata ba a san kafar mace da yin faso ba mu dai maza ku bar mu da faso har a sa kwabo ma a ciki ba damuwa mu ya muni amma mace wani ya kawo kukan matarsa ya ce shi wallahi ya gaji da canja bedishit wallahi aka ce me ya ya ce haba malam ya ce kullum idan ka zo da kafarta in ta kwanta a kan gadon nan ta ja mayafi in dai ya bi ta dunduniyar ta sai dai ki ji ta tsaga shi gaba ɗaya ɗan bala'i me ya faru faso da wata mai kishin mata tana ka ta mana an yanka musu tsiya ba haka bane ko Allah ya sauke Allah ya baku ikon jarawa wani ya ce min malam ina zaman lafiya da matata tana bin uwata tana min ladabi da biyayya amma wallahi malam sakin ta zan yi nace mai ta mata ita ta zama ce malam yace kazanta ta isa malam na farko dai kai wallahi na ta je sama yana tali ka bari sai ka yi aure ka yi magana wataƙila irin ta kune ma wanda in ka dawo da safarka ba a iya zama a falon <laughs> Allah gyara mu yana sama yana kwanan ko wani ɗalibi ma da ko da ɗakunan ku ko galuwa baya yi sai mutum ya fito ɗalibi ya fito ya wanka ya sa riga ya sa gilas ya sa hula da kari da shadda da komai barazana a makaranta an gama ta ana kaza kaza amma wallahi in kika je hostel din kika je gadansa yanda kika san wato wato wato raguna aka dore a gurin kiyama kata kata dan bala'i wani a nan yake jefar da cokali in ya ci biskit ya bari a nan yake ajewa wani yake gayu a gan ku a titi amma kar a je bakwancin ku sun mu kara na bala'i akwai wanda aka ce wallahi sai shekara uku bai wanke filansa ba shekara uku sir filo da ake kwanciya sai shekara uku bai wanke shi ba a basta haka ko a ci gaba <laughs> to ka sake yin taliki in na yanko maka wani abu ba za ka ji daɗi ba ai kowa ya sani tsakanin maza da mata waye fi tsafta wallahi mata sun fi <laughs> mace mace a rana tana iya yin wanka sau uku sau hudu wata sau biyar ma take yi amma waɗannan mutanen fa sai dai Allah ke yi. wani daga juma'a sai juma'a <laughs> eh? Allah <laughs> to wai kun ji abin da suka ce wai ai alamar ce take sa ai wanka sau biyar wai wanda yake da tarin datti a jikinsa shi yake yawan wanke shi ga abin da a tsaftace yake ba datti ne za a ta wanke shi wai ji su wai da faɗa Allah gyara mana malam ka ja hankali a menene wace yace da zaka lafi bil janna amin tace Allah ya saka maka da aljanna Allah ba mu gaba daya malam ina sai da kayan sawa na mata a Instagram kuma dole sai da hoto ko bidiyo na wata da ta saka kayan mana ana display kayan da saka hoton wata bidiyonta ko kuma picture dinta yawanci ko kaman wuya ko gashi da hannu a buɗe ne malam hakan bai halatta ba ko da wacce ta saka kaya ba musulma ba ce kuma kuɗin da na samu ya zama haramun ne a ba haram ba ne idan kika ɗauki hoton wata wala Allah ba musulma ba ko ta ma babu ita ko mutum mutumi ne kika yi display kika tallata wannan ba wani abu bane tunda ba wata bace ta yi tsiraici ta nuna kayan a jikinta kika tallata dan a gani ko kuma kika fidda kayan kika yada su a haka aka gani aka saya wannan ba laifi bane kuma kayan da kika saya kudin da kika samu ba haramu bane illa kawai masu sai da kaya akan akan Instagram da Telegram su daina daukan hoton customers da hoton matan mutane da hoton 'ya'yan mutane bai zairi izini inna ba tare da izininsu ba kai ko da izininsu ne a daina display hoton matar wani saboda an kawo mata kaya mai kyau ta sa an gwada a ah, gwada bari ɗauki hoton ki ashe zaki sa album ki ne kina tallatawa haramun ne kina nuna hoton wata kina sai da kayan sayarwa in mijinta ya gani zaki kashe mata aure in ubanta ya gani zaki ki dawo mata bala'i da masifa da tashi hankali amma irin mutum mutumi da ake yi wannan ba laifi sannan kuma ku daina sayar da kayan da ba ku da shi manzo Allah ce wala tabi' ma laysa indak duk wanda yake business online business kayan whatsapp kayan instagram telegram ana tallatawa sai mutum ya zo yi display kayan da bayi da su ya tura account number a tura mai kuɗi ba shi da kayan fa ya karɓi kuɗin ya shiga kasuwa ya je ya ta neman kayan ya kawo a ciki zai yi kuɗin mota a ciki zai cire ribarsa sannan ya ɗauka a kai wannan abu haramun ne wannan kasuwanci yaya za a gyara shi ku kulla alaka da 'yan kasuwa su ba ku hotunan kaya ku display ku ce musu za mu nemo customer in na samu customer zan zo zan sai kaya kin ga kamar kin karbo kayan ne ko da kayan bai zo wajen ki ba amma dai kina da izinin shi mai shago shi mai kaya sai kika zo kika sayar kika ɗauki riba to wannan ba laifi bane kamar kin yi wa mutum aiki ne kuma ya biya ki kuɗin ki da Allah mata ku kiyaye saboda yawanci kuna sai da kayan da ba na ku wata ta ci kuɗin wasu an kai ta kurkuku da mijin aurenta da 'ya'yanta duka ta ja musu bala'i saboda ta karbi kuɗin mutane ta cinye kuma babu kayan dan Allah ina so a ja kunnen yan uwa a TikTok na yi ta magana akan TikTok da yawa suna nan muna da clips da yawa akan TikTok wallahi wannan matsalar tiktok din tana daga cikin bala'in da Allah ya jarabe mu da shi a kasashen mu bincike ya tabbatar da akwai kasashen da sun yi banin tiktok din ma gaba ɗaya ba a yi baya functioning a kasashen kuma ba wanda suke fi kowa bala'i da fitina a cikin tiktok din ba mata ba haramun ne ki shiga tiktok kina nuna kwalliyar ki da ado kina rawa akwai matar da ga? yarinyar da naga ta faɗi. wanda ya zubin ta ɗauki wutan kanta ta yi wa kanta kwalliyar da ba fa haka take ba a waje ta rawa ta yi rawa kamar za ta binke ta sake shi wata ta zauna haka kawai ta fidda duk wani abu na sha'awa a jikinta ta ɗauka ta ɗora a cikin wallahi zai miki illa ya shiga duniya nan da shekara ɗari ba za ki iya goge shi ba kuma duk wanda ya ganki a tsaraice ya ga gashin ki ko ya ga kirjin ki ko ya ga wani abu na jikin ki na sha'awa wallahi wallahi wallahi har uwata sai ya zama miki Ba'al da bala fi duniya kabla al-akhir a duniya kafin lahira abin tausayi matan hausawa matan musulmi su suka kowa iya rawa a tiktok su suka fi kowa iya waka a tiktok ina matan arna ina matan kafara ina suke kun kwace fejin gabaki daya za ki gama raye-rayen ki da tallace-tallacen hotunan ki ki da abin da za ki wata ta riga ki wata kuma ta fi da karshe kuma wallahi sai ya miki illa sai ya miki tasiri a rayuwarki akwai wanda aka zo za a aure ta wallahi hana aka aure ta mutanen da unguwar suka hana aure suka ce ɗan tiktok ce ba hoton da a cike yake a tiktok tana yada tana nunawa abun tausayi wata wama tana aure ne so fake ba komai ma a jikin duk ta kare a gidan miji amma wai dan bala'i da jaraba sai ta fita tana yake baki wata haka ta zo da yake ba hankali ba wayo in ma zaki abin adal akalli ma ya zama ma kina da abin da zaki nuna wata wallahi yadda ka san biri wallahi haka ne mana ta fito tana wani ya gaga ya ga tana bugu da baki ba ta iya abin ba ta yi kwalliya ba ta iya kwalliyar ba don kwalliyar ma iyawa ne a yi akwai waɗanda wallahi idan suka yi kwalliyar wallahi muni yake kera musu wanda ke tsaya ma natural kala da Allah ya yi amma wakin da saban Allah ne ita ma sai ta yi layi ta shiga yayi ba in kin gani dole ki ihu ki dariya nan kirjin nan abu da kasusuwa ne sharkaf a zuban gari yadda kika san daga gonan yunwa ta taso dan balaki amma sai ta nuna bai da kyau ba daidai bane ya ku iyaye na mata wani abubuwan da kuke duka sai Allah tambaye ku na yi maganganu da yawa suna nan a tiktok din da kuma facebook ɗinmu da waya da waya da sauransu duka mun yi magana a kai mun dai tsawatar muna fatan Allah sa gyara dan Allah mala akwai akwai aure akwai halaccin aure tsakanin wanda kake so kuma yana bin mata sosai amma amma a mai maman ku tare oke amma maman ku ta ce ku rufa mata asiri ki aure shi saboda dan uwa ne kuma fa ba a yi auren ba to Allah ya taimake ki ita wannan ita wannan baiwar Allah ku yi haƙuri a wannan gurin ba wanda babu akwai yara ƙanana ƙwaƙwalwa ba ta nuna ba kuma suna buƙatar wa zai musu shi yanzu wani ne yake santa wani ne yake santa kuma la'alla mahaifiyarta tana son wannan wani ko dan uwanta ne ko kuma tana son ta ko yana dan mata welfare amma ita yarinyar a bincikenta ta gane cewa wannan manemi na yana bin mata yana neman mata Shi ne ta rubuta takarda shin akwai aure tsakanin su duk da cewa ga halinsa kuma mahaifiya ta ce wai a rufe asiri a aure shi ko da wasa ina gaya miki yar uwa baki aure ba kar ki shiga wannan duniyar da matsala bai halatta baki aure shi bai halatta baki ci gaba da saurarensa ki je ki gaya wa mahaifiyarki bai halatta ta hada ki aure da mutumin da aka tabbatar yana neman mata ba kina yarinya karama kina budurwa ki kuskura ki jefa kanki gidan manemin mata na rantsa miki da Allah kwaya daya da nan zai iya kaiwa har asuba ina baki labarin kisoshin mata da suka bugo min suna kuka kuka wayo Allah wayo Allah saboda sun kuskura sun auri miji mai neman mata sun gane yana neman matan sun gane yana neman matan kuma auren yaƙi mutuwa yaƙi sake ta ta je kotu alƙali ce kai yi haƙuri kuma ta san mazinaci ne ko ko kafin da taho din nan akwai kes ɗin da na yi ta bugawa ina ta fama da shi akan wata mata da mijinta ta ce malam ba zan iya sallama kaina ga wani ba yau shekarar mu biyar tun da na tabbatar mazinaci ne wallahi na saurace masa a shimfiɗa ba na bari ya kusance ni na yi wa iyayena bayani su kashe auren nan sun ki su kashe auren nan ya zo ya yi duk abin da zai nace wallahi matukar baka daina neman mata ba wallahi na ya fi karfinka kuma wallahi ba ni ba kai na ce an gaishe ke baiwar Allah 'yar arziki abin da kika yi daidai ne Matukar wannan hukumar za ta sa ya gyara in an masa haka ba laifi aka ba ta ce malam da kaina na ɗauke shi muka je don in tabbatar da lafiyarsa na ce ba zan bari ka zo ka jefa na halaka ba ka zo ka sa ni jinya ga 'ya'ya ka zo ka sa ni mutuwa ban shirya ba ta ce na kai shi muka je asibiti na ce a gwada shi ban yadda ya je asibiti da kanshi ba muka je na rutsa shi aka gwada shi sai ga shi ni an gwada ni negative shi an gwada shi positive sai na ce da shi wani me haka ta ce sai fashe min da kuka na ce to ba ga abin da nake gaya maka ba ta ce ni ko ka sake ni ko ba ka sake ni ba wallahi sai ka ganna haka kuma taba ni tashin hankali ne a kanka kawai ka ban takarda ta ka huta ta ce ai ka kashe aure tsakaninmu da kai zan zauna za ka ciyar da ni za ka ciyar da yayana amma zaman lafiyarka kurin ka ban takarda ba zan taba yadda na yi alaƙa da kai ka zo ka halakar da ni ba kullum imajin da ta je ta gaya iyayenta shi he is positive kin san me uwarta ta ce to me wallahi na ce mai dalili ta ce malam yana musu hidima yana bayarwa ta wannan yana daga cikin masifar da in Allah ya jarrabe ki da uwa kwadayayya to ki shiga uku da aka ke wannan yarinya ana baki shawara karki aure mai neman maza mai neman mata kuma duk mun namijin da yake neman mata baya sauraron matarsa wallahi na ran da Allah zai iya kwashe wata shida bai saurare ki ba to ai yana da wasu matan mazan akwai wanda fa saboda renin wayo da rashin mutunci fa matar in ta tafi unguwa fa wasu mata ke da kowa ya kawo gidan wannan wannan kistoshin ba za su kare ba ya dauko ya dauko wata matar banza ya kawo miki gidanki ta dan don wulaƙanci gajona ya dauko karuwa ya kwanta da ita kuma a ce wai in ci gaba da zama da shi wallahi ba zan zauna ba nace ba ki laifi ba wallahi take akwai wanda tace wallahi malam dan kunne na ja tsantan dan kunnen da ba nawa ba akan filo na in na tafi unguwa ko zan yi kwana ɗaya ko biki har na hakura na daina zuwa gidan biki na kwana biyu saboda wallahi in dai zan da ko zan ci dan kunne ko zan tsinci dan kwali ko zan tsinci gyale kuma akan gado na kai akwai wanda ta zo tace wallahi sai da tarar da alamar ya yi saduwa da wata mace ga alamar nan a jikin shimfidar ko wankewa ba ba akwai yadda ta ce ta tsinci tishu da ya yi amfani da saboda ba shi da tsoron Allah ba shi da tsoron Allah maciya amana ya za a ce ta zauna da wannan mutumin haka in ba ki da hankali to ki hankali in kika kuskura kika aure mai neman mata wallahi ke da jin daɗin aure kin gama wanda ki haƙura wallahi ki aure talaka busasshe mutum mai tsoron Allah mai addini a kai ki je ki auri wani saboda yana miki barazana da riga yana miki barazana da boko ko yana miki kaza aka zai zo ya ajiye ki yana ɗebo matan banza baya kula ki wata cewa ta yi malam shekaru na bai kai na iya haƙura ba da namiji amma mai gidana ya cuce ni ina cikin ganiyar yadda ba zan iya haƙura da namiji ba tsoron Allah ya tsaye da ni amma yana zuwa yana neman mata nayi nayi nayi nayi yaƙi amma yana can kullum yana bin matan banza su bugo masa waya akwai wadda ma a kofar gidansa aka zo aka sha kwalarsa don wulaƙanci a gaban 'ya'yansa bai ba ya je ya yi ɓarnar bai biya ba da haka duk wani wadda duk wata wadda wani ya zo yana neman ta ta tabbatar yana neman mata wallahi ki sallame shi in shi kadai ne namiji na rantsa da Allah Allah zai kawo miki wani ko da wasa karki kuskura karki fara ni na san kistoshi na san ciwon wala akwai kisan da malama ba ma iya warware shi in wata ta yanka maka wani bayani malam sun shekara kaza suna da 'ya'ya bakwai takwas tara goma Wata ta mutu ubanta ya mutu ba ta da komai mijin shi shi ne kaɗai kuma shi mai neman mata ka ce ta kashe auren ina za ta ji wata aka ce ki kashe auren ta malam wallahi ina kashe bayan da zane. ka ce ta ci gaba da zama ya je ya yi zina da matar banza ya zo kwanta da ita ya cusa mata balayi. haba dan Allah na sha bayani irin wannan cikin bakin ciki da bacin rai wato ba abu mai ciwo ki auri miji bai yaudari shi na annabi yayi gaskiya ce a zauna atakum man tarzawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wanda ya zo muku yadda da addininsa da ɗabi'arsa ku yi masa ku aure shi in ba ku yi haka ba kun fitnatun fil ardi wa fasadin kabir za a samu fitina a bayan ƙasa da fasadi mai girman gaske kuma tsiyarku tana da yawa shegen kwaɗayi da jarabar tsiya da sa ido wallahi azimi mutanen kirkin suna zuwa ba za ku aure su ba sai ku je ku makale wa mutanen banza ku zo ku dame mu da fatawa da waye kai ki je ki aure shi ba bayanin da ba a miki ba amma burinki mai kike so mai maiko mai mota mai karya, mai kaza mai kaza zai zo ya aure ki yana da manyan manyan gidaje ya je ya ajiye ki ya ce karabi baya waiwaye ki ba ki da miji program ne a gidan rediyo wata ta bugo take cewa yau malam ai ni yau na fi shekara nawa ai ni ba da miji ai kamar ya baki da miji ba aure take da aure na sama da shekara ashirin amma ni ban san miji ba ba da shi saboda baya zuwa wallahi tallahi yan uwana ɗalibai akwai ƴaƴana akwai na akwai yan uwana a cikin ku na rantse muku da Allah a satin da na je Kaduna ina wani program akwai matar da ta bugo min waya take gaya mu ta ce wallahi malam na a shekara sau ɗaya yake zuwa ɗaki na sau ɗaya an yi magana ya ce haka ya ga dama amma matan banza kullum yana da su a guest house ɗinsa in zai tafi ingila sai ya tura karuwa ta bi shi ko ta yi gaba ta ce duk muna da labari na kira shi wata ran da daddare yana ɗaki yana kwanci sai na ji wayar wata sai wata ta ɗauki waya tana ɗauka sai ta kashe na ɗauka na kira sai ta ce ya na ji wata mace mai gida ya na ji wata mace ta dauka a irin wannan dare a wani to ke ke ta mai isa ido ce to su ce ce to wallahi ka zaka zaka ka ji ba abin da ke ga ta ce ya ya na ji mace ta dauki wayar ka a yanzu ta yi tafiya kuma yanzu tsakar dare ne dare lokaci kaza me ya hada wata mace ta karbo yanzu ke din muryar mace ce network ne ba network ce wallahi ba network ba Allah sau Allah gyara da haka ku abun tausayi ne ku abun tausayi ne da haka in kika kuskura kika fada hannun mutumin banza sorry wallahi sallahi za ki rayuwa marar daɗi tarwa Allah gyara mu malam dan Allah ka sa ni a cikin addu'a yau na yi exam mai zafi da Allah kamar addu'o'i sosai Allah ya baki nasara ba mu nasara gaba ɗaya ta ce dan in ina yawan samun matsala a result dina ya rabbi ya rabbi Allah ka yaye mata Allah ka ba ta nasara ba ita kadai ba dukan ku za mu muku addu'a mun zo tashi insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh malam yi bayani akan idan mijinka ya neme ka a gado kaki mala'iku za su tsine a maka da albarka Su malam idan kana da uzuri fa kamar kamar mace ba ta da lafiya ko ta sha wahalan aiki ta gaji kuma shi matan har yanzu mala'iku suna tsine mata a mala'iku suna tsine macen da miji ya neme ta ba tare da uzuri ba ta ita amsa masa amma mai uzurin rashin lafiya mai wani uzuri wanda ba zai iya bata dama ta biya masa bukata ba wannan ba ta ciki amma sai a mai bayanin da zai gamsu kada ce ah, a a gaya masa ba lafiya a gaya mai akwai larura kuma sai a samu lokaci a ce maka masa biya mai bukatar sai yasa aka ce mace ta amsa mijinta saboda shi ma yana da doka a kansa ke ce halar ɗinsa in kika ne tsatar da shi da ke da kanki idan ya je zina kina da zunubi tunda ya killace kansa ke ce matarsa bai kamata ki kaurace masa a shimfiɗa ba sannan kuma ai bai kamata ki je ki rinka yin aiki mai wahalar da zai zo hana ki biya wa ki bukatar sa ba shi yasa suke hana ku kuje ku yi aikin ai za ki je aiki ki sha gajiya ki dawo ba zai same ki ba kin kashe ki a wajen aiki yaya za a iya bar ki je ki ci gaba da aiki wannan ɗaya ne daga cikin dalilan da ya sa wasu mazan suke hana matan su yin aiki ba don komai ba saboda suna karar da karfinsu a wuraren aikinsu in sun zo ba su amfanuwa kuma malamai koyo ina karantawa sharuɗan aikin mace a musulunci daga cikin sharaɗin kada ya zama mace ta karar da karfinta da damar da za ta iya yi wa mijinta hidima a wajen aikin nan matukar miji yana experiencing difficulties akan matarsa yayin da ta je aiki ta dawo ba ta iya abinci ba ta iya kulawa da yara ba ta iya biyan bukatar mijinta to ba laifi bane in ya dakata da ita daga wannan aiki saboda a lokacin biyan bukatar miji da hakkin aure shine wajibi ba zuwan aikinta shine wajibi ba ina fatan kuna fahimta Allah ya danar da mu sai ki kula in har za ki je ki aiki ki sani cewa lallai a ba ni sunan shi a za ki kula da hakkin miki musamman akwai likitoci a cikin ku a muna samun fatawoyi da yawa yara mata likitoci a gida suna aiko mana cewa gaskiya ba a auren su da yawa me yake faruwa saboda mutane sai ce tab a zo aure mace likita a zo a sata night duty zai yi ba wannan tunanin a sa kina jikin sai ya guje sai ga ya zai ya bari zai zo gida ya tabbana na shi shi kadai matarsa ta tafi na bici amma alhamdulillah gaskiya asibitocinmu musamman dai arewacin najeriya suna considerin matan aure za ku ga suna kiyayewa ba su fiye sa suna yi ba in kaji an sa mace na yi duki to za ko ba ta aure sai a ta amma matar aure gaskiya suna considerin sai dai kuma wanda ta amince ko mijinta ya amince akwai wanda mijinta baya zama mai matafi ne wannan ba laifi ba ne idan yana nan kuma ta bashi full concentration sannan kuma akwai wanda suke za suna yin aiki na wahala saboda yanayin karatun da suka yi wahala aiki cike takardu buga kwamfuta yin abubuwa da haka idan ta dawo gida bayan ta yi auren agajiyar suke dawo to ga mijinki kuma ya dawo waye zai ɗebe masa gajiya matarsa a matsayinki na 'yar adam ba za ki iya ba dole bacci zai sa daukan ki abinci a kicin ba za ki iya ba sai dai yar aiki da kin zo kuna hira da mai gida ki kama gengedi kina bacci in an zo ba zai iya hira da ke ba zai iya kaza da ke ba gaskiya akwai cutarwa da haka suka duk aikin da mace za ta yi to kada ta yi aikin da zai galabaitar da ita da ba za ta iya biya mijinta hakkinsa na shari'a ba ku gane wannan fa da yawa wasu suna hana ku ku aiki ne a gidajen ku? saboda tauyewa hakkinsu da kuma tauye hakkin 'ya'ya yanzu wata za ta zo har abada daidai da nono ba ta iya bawa ɗanta saboda aikinta ta haihu aiki zai sa baraki haihu ba dole ki haihu to ya za a wajen bawa yaro mama kuma a wajen aikin doka ne baraki je musu jariri ba renon yaro jariri za ki je ki yi ko kuma aikinsu za ki musu da haka yara jaririn da yawa da akwai 'ya'yan bulumboti 'ya'yan fiya har wani na'ura yanzu aka samu da ake sawa a maman mace idan ta haihu wani dan abin da mashin ne haka sai mace kawai sai ta daura shi da daddare ko bayan asubahi zai rinka zuko nono yana zuba shi a fida ya zuko sai ta cika fida guda uku hudu sai ta ainihin wato sa shi a fridge ko ta ajiye shi a wani guri normal temperature sai mai aiki ta rinka bawa ɗanta nononta amma a bulungoti ina da karatu a nan da ba lokaci da ban samu na yi muku ba muhimmancin mace ta rinka ba da mamanta wa yana tsotsa yana sa bakinsa yana tsotsa daban ne da ta sa masa roba yana tsotsa biyayya albarkar uwa jin daɗi uwa tosayin uwar duka Allah ya zira shi ta cikin bakin wannan maman nata da yaron nan yake tsotsa shi sa a duniya ba abin da yaron ne yake so yake kamawa ya rike a ajiye ya rike a ajiye a dake shi a cije shi a yi ne duk abin da za a masa sai ya dawo ya kama ba wai iya ruwan nonon ne kaɗai ba akwai abubuwa tausayin ki da zai rinka ji ta wannan nonon da kika bashi ya sha yana da tasiri kwarai da gaske duk da cewa larura tana iya sawa haka intimacy haɗuwa kusanci da juna duk wanda ita ta shayar da ɗanta za a ga akwai wani kusanci na daban ko waɗanda suke zuwa suke ba da 'ya'yansu suna shayar da su talauci yakan sa sukan yaka saboda ba nonon da za a bayar sai a je a kai shi gidan shayarwa na kuɗi saboda waɗancan suna da hanyoyin da suke samun mama su rinka ba wa 'ya'yan da nasu ne wanda da kuma ba nasu ba ko kuma wani yanayi na rayuwa akwai mace mai larura mai ciwon da likita ya faɗa in dai tana son zaman lafiya an ta yi ta ba wa ɗanta nono mun san da wannan larura ne da zai ki ba ɗanki nono ba amma magana ta gaskiya saboda dalilin aiki kullum mace ya zama ɗanki baya shan nonon ki duk 'ya'yan aiki ne suke ba su nono suna sha wata ma madara ake bayarwa wata nonon ma haka za ta samu sauna bai ta tsiyayewa yana ta zubewa gaba daya wata auduga take sa wata sosu take sa a yi ni a wajen aiki duk nonon yaron gaba daya zai zube yaron sai dai je ta kuka ana tura masa madara tunda aka tashi madara ake tura masa ya zama dan madara ya zama dan bulgoci wannan gaskiya akwai cutarwa da yawa akan ƴaƴa akwai cutarwa da yawa akan su kansu mazaje abubuwan da suna da yawa sai dai ku hakuri kuma Allah gyara mana Allah kyauta amma duk mijin da ya yarda shi ba da wata damuwa tun da dama ya yarda musamman yana ɗan samun na kashewa a wajen ki mana da Allah muna neman ƙarin bayani akan mazan da suke yin rayuwar zinace-zinace da ɓaci a rayuwarsu amma yanzu sun gyaru suna musulunci sosai shi in ka aure su ‘ya'yanka za su zama kamar ɗin? wannan tambaya ce mai kyau mana wani ya yi zinace zinace ya yi neman mata amma ya gyaru da kuma tana so ta aure shi amma ta ji an ce duk wanda ya zina sai an yi da ‘ya'yansa to kai ma bayan ya tuba ka aure shi sai an yi da ‘ya'yansa a in ya tuba shi kenan illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ka yubaddilu Allah sayyi'atihim hasanatin wa kana Allah ghafurur rahima amma dai ki tabbatar ba tuban muzuru bane dan wani in yazo neman ki ne zai ce ya tuba wallahi ya daina amma ya ci ba daina waye ba sai ya samu ya aure ki dan kar a ce bai da aure yazo ya ci gaba malam miji mai mata biyu ya halatta su yi mu'amalar aure tare su uku a karku yi mamaki malam karku yi mamaki ai makaranta ce ilimi ne ana yi ne ana yi ana yi ba wani abu bane ana yi eh mutane suna yi ke sa ka tambaya um ni kaina ban daɗe da sani irin wannan abun ba wani ya taba zuwa yana mun tambaya yana ban labari akan wannan wata mata ce ta faɗa barin gaya muku kuji ana yi daga baya na fahimta cewa ana yi wallahi iyayena mata in aka gaya muku wata barna da mazan amma idan ya zo da daddare ta ce sai dai ta duba ta wajen ba aya sashi yake yi sihiri ne yaya ake haka suke rikici da shi nake karki masa da'a kada ke masa biyayya don abin da yake haramun ne ba daidai ba ne wannan luwaɗi kenan akwai matar da aka kai ta asibiti larura ya sa aka kai ta asibiti aka da ana mata ana bincika aka samu ta gaba ɗaya ta lalace har ta fara tsutsa me ya faru likita ya ce me haka wani irin infection ne wannan ta ce likita ba infection ba ne tun da na yi aure mai gida na tun yake saduwa da mu. kuma yana da cuta a jikinsa ashe ya je ya sa mata ciwo har ya lalata mata abinanta al'aurata. kuma a hakan yake zuwa na saduwa da cikin jini yanzu wannan ya kamata a masa da'a yanzu irin wannan ya kamata matar ta zauna auren haramun ne namiji ya ce zai yi alaƙar aure da matansa guda biyu wani na gaban wani in yana gadara matarsa ce to ai haramun ne ɗaya matar ta ga ɗaya in shi yana ganin halal ne shi ya ga tsiricin matarsa ita matarsa da yake tare da ta ga tsiricin to ita wacce matan kuma ai haram ne ta ga tsiricin ƴar wacce abu na biyu ya saba wa mutunci ya saba wa kunya ya saba wa kamala ko da matan ka ne guda biyu irin kishi da mace take da shi saboda wulhakanci ko kuma ke da yake ba ki da zuciya ki zo ki zauna a ɗaki dai kina kallon namiji wallahi gwanda ke haƙura da auren kuma na gaya muku ba addini ba ne maguzanci ne dan wani ba gidaje zai iya cewa to ai matansa ne to me la yadu. kwanan nan an kawo mana wata fatawa shi kuma kun san me yake wai saboda wai talauci amma fa talaucin ba ana shi ƙara aure ba daki ɗaya ne yake da shi na haya kurin sai je ƙara aure ya ƙara aure kamar ya ƙara aure wallahi malama da ya zo ya ƙara auren kin san ya aka yi zuwa ya raba ɗakin gida biyu gida biyu bai isa raba shi ba gidan haya ne daki ne bai faɗi labule ɗauka shimfiɗa kawai a tsakiya wannan shimfiɗa mata gadanta wannan shimfiɗa mata gadanta idan yana wance tana girki yau yana nan ɓangaren in wance tana girki yau yana wannan ɓangaren ita matar mai fatawan take cewa wallahi idan yana mu'amala da matar tasa ɗaya matar tana ji duk abin da suke wannan fa malam bahaushe ne malam babulati yake wannan rashin mutunci idan ta kashe auren a ce ta kashe aure in ta yi magana a ce ba ta zabi kuma iyaye iyaye yadda kusan neman kai suke da 'ya'yansu mutum ya haifi yayi amma baya iya kare mata mutuncinta da kimanta dan me za a bar wannan ya wannan abu yanzu baka da kuɗin kama gidan haya ka ji ka gara aure ka zo ka shimfiɗa mata guda biyu a ɗaki ɗaya goyonta da ƙananan 'ya'yanta labule da tsakaninsu kuma kes ta kawo kin san me ta kawo su kuma kwanciyar bacci ake wancan da ɗakinta wancan da ɗakinta to amma gida ne irin na haya matsatsan gida suke ciki idan an zo kwanciyar bacci sai ya ce ɗaya matar duk mai girki sai ta fito ta yi shimfiɗa a tsakar gida kuma ban ɗakinsu a waje ne da haka sai ta zo ta yi shimfida a tsakar gida kuma sai ce sai ya yi alaƙar aure da ita a tsakar gida da daddare wannan fa duk rayuwar bahaushe ne nake gaya muku duk ba ku yi aure ba galibin ku ba ku san wannan tsiyar ba shi yasa na gaya miki ki ba hankali ki san wa zaki aura sai ta ce haba wani yanzu ranar fa muna kwance fa kawai sai ga wacce ta fito za ta je ta kama ruwa to me ba mu tsotsa buce ce haba mala haba abinci haba da Allah ai ni baka tsare mu mutunci na ba wallahi ana cikin wannan sai ta ce sai ga wani ɗansa babba wata rana fitsari ya yanko shi tsakar dare suna tare kuma da matar ba za mu taɓa goyon bayan wannan sayar ba kuma ba daidai ba ne in zafi ya zafi ka haƙura na ce ki masa shimfiɗar ta can can tsakanin ku kilomita guda ya can ya kwanta ki je can ya kwanta in ku yi matsa shimfiɗa masa a waje ke ki shiga ɗaki ki kwana da mafi ki samu bokitin ki na ruwa ki kwana kina wanka bayan asuba ki kya'i bacci amma na abun kunyan da ne ya kama Allah gyara mana malam dan Allah Allah saka maka da dukkan alkhairi amin da wannan zantarwa zantarwa da kake faɗakar mana da Allah malam a ɗan yi jan kunne ga masu rawar tiktok na amsa wannan Allah ya ba ku ikon gyara ko anan ma kuna dan taɓa rawan ne a duk ɗalibar da ta shiga layin tiktok muka ganta muka gane ta za ki sha mamaki wallahi ko an zo auren ki sai mun ci a barki a haɗa ki da mai mata uku ki je ki ta hudu da Allah malam wai mata da suke suke aikin asibiti ko suke wa marasa lafiya allurai za a iya kawo maka namiji za ka yi mai allura ko a kafada ko a duwawunsa ya za a yi idan da yadda za a yi a wajen aikin ki kokari kada ki wa maza inda yadda za a yi ki haɗa kai da shugaban gurin ya taimaka miki a haka alhamdulillahi wallahi ana samun canje-canje da yan gyare-gyare illa kananan abubuwa da ba a rasa ba dole na akwai su idan ya zama dole sai a duba larurantuwar haka din. in za a iya ɗaukar su a babin larura shi duk da cewa ita larura to kaddaru bi kadariha larura tana da iyaka tana da lokaci ki dai san dabara da zaki ga wasu mata abinda suke sai samu tishu babba haka tishu mai kauri sai su nade in za su taba jikin mutum din sai su sa tishin sai su danne sai su sa allura idan nan kafaɗarsa za ta yi da tishin a hannunta da kuma glove a hannunta ko na safa ko na wani abu sai ta sa tishin mai tsafta sai ta danne sai ta yi mana ki dai iya kokari yadda za ki iya ragewa muna buƙatar mata nurses mata likitoci a asibitocinmu don haka wani abun ba yadda za mu dole ya zama mana larura daga cikin dalilan da ya sa muka ce mata su rinka zuwa suna wannan karatu na neman lafiya ko ku rinka ba wa matan na ruwan nan kun kawo ba tausayi ba jin tsayi kuna zuwa kuke sha kun sha wajen katar guda uku ko hudu wannan kuma wa'azin ma ba na ku bane ba alfarma ba ka muku ko ka zo kuka shiga waye mai kawo wannan wanda bai da tausayi ne haka Allah da an kawo rinka dan lima musu da Allah ga fa wannan nan ba su ne ba mazajen goban Allah ya tawaye a saurara muna da bukatar ku saurara yan wada da gaske muna da bukatar mu samu mata ma'aikata lafiya ko nosis ko likitoci a asibitocin da yawa ana mana fatawa malam ya halittar kai mata ta asibiti namiji ya bude ta malam ya halittar kai mata ta namiji ya mata allura malam ya halatta kai mata ta namiji ya karba haihuwarta malam ya halittar kai mata ta kaza kaza kaza sauransu su. tunda ba su kuma ya saba addinin mu to sai kusa ya ku sai su yi karatu idan suka yi karatu sai su yi yawa a cikin asibitocin sai ku ga mata suna kula da mata maza suna kula da maza idan kun yi haka to kun rage larurar da ke faruwa da wulakancin da al'umma musulmi suke samu samu a cikin asibitocinsu to system din ba namu ba ne an rushe muka yi kafin mu yi karfi mu samar da namu system din da haka dole mu yi haƙuri da system din da na wasu ne mu shiga haka da niyyar mu samu gyara lokacin da muka yi yawa muka yi ƙarfi za mu iya samar da gyara da juyin juya hali a ciki amma matuƙar babu mu a cikin sistem ɗin nan kada mu taɓa tsammanin za mu iya samun hanyar gyara yanzu a garurukanmu a arewa a najeriya daidai da skanin fa da mata suke zuwa fa wallahi azimu ina gaya muku da yawan wasu wurare wallahi maza ne suke wa mata skanin wacce za ta zo ta kwanta a ɗan ƙaramin gado namiji yana kan kwamfuta da kaftare da gilas ɗinsa haka zai ce Hajji hajiya buɗe timbinki ta buɗe ya ɗauko wannan abin shafawa ko ya ɗauko wannan abin nan ya shashafa ya ɗauko abin daddannawa ne na cikin dole ya gani dole ya duba kwamfuta kuma sau da yawa mata ana musu scanning a ƙarƙashin cibiyar su ne yanzu dan Allah wannan abun mata bai kamata ku yi zuciya ku je ku yi boko ku yaye mana wannan bakin cikin ba dan Allah kuma yanzu yaran mu mata ko da ba je jami'a ba samun medicine yana da wahala a kasashen mu dan Allah yan kananan makarantun nan ba za a zo ana dan health technology din nan ba za ku je kuna wannan dan course din ba ku je ku koya alƙalli ko gurin scanning wani ya bude ya dauki mace mace tana yi wa mace dan Allah bai yi jihadi ba to wai ku musulmi masu kishin addini wai yaushe za ku samar da gyara kuna jin kishin addinin zai kare muku a masallaci ne kuna Allahu akbar dole ne ku fitar da ƴaƴanku su je su karatu wata ta koyi scanning wata ta koyi allura wata ta koyi kaza akwai matar da take cin wallahi malam abin da zaka bakin ciki akwai kansa na nono mama da yake zamu mace kansa akwai wani gurin da sai an je an yi test ko an duba ko an yi scanning wallahi namiji ne zai kama maman mace yana dudduba yana taba wallahi wata ta gaya mun tace mala akwai wani infection da yake samun mata a gaban su dole sai an bude an sa wani kamar toci ko na an aska a gane me yake faruwa akwai inda wallahi maza ne ke Yin wannan bakin cikin da wannan damuwar da ke damun al'ummar musulmi shi sa muke cewa mata ku je ku yi karatu ku yi zuciya ku asibitocin mu ko asibiti ne private na cikin unguwa ne kika samu kina zuwa kina aiki alal akalli matan unguwanku suna zuwa ke kike duba su ki musu scanning ki musu allura ki karbi matsalolin haihuwar su da nursing su da wai sauransu ba ta miki musulunci ba wai na yi magana na ce mace ta yi karatu na lafiya a ba ta dama ta je ta aiki ta taimaki musulunci da musulmai wani yana ta magana yana ganin kaza kada Allah ya kai ka lokacin da zaka je asibiti matarka tana nakuda tana cikin larura ka je ka ga wani kafiri ya je ya tare shi zai karbe ta a lokacin zaka ga amfanin mace musulma ta je ta wannan aikin kana ji kana ganin matarka za a mata allura ko za a mata wani makamanci wannan ta shiga daki da ita da wani namiji ta buɗe jikinta wani ya sauka mata allura kuma da 'ya'yarka tana nan tana kwance a gida ka koya mata tarbiyyar addini ka koya mata kunya ka koya mata tsoron Allah ka tafi ta je ka yi aikin nan ta kiyaye a ci gaba da tsoratar da ita kar ta ci amana ta taimaki musulunci ya fi ta zauna a gida mu zo mu ta ɗiban matanmu muna kai su maza suna buɗe ni wannan haka ce fahimta ta kuma shi na gamsu shi ne da kuma Allah ya sa da mun ci nasara a najeriya da nan da shekara goma allah sa da ba wani wanda ya ce mana alfahari akan wai rashin likitoci mata wallahi ko yan sudan kadai aka tura mana nan da shekara goma wallahi shi kun yaya mana hawaye ku ce allahu akbar kuma na fada na neme ta duk wacce ta zo ta yi karatu ta zama likitan nan ta gama to ta tabbatar ta je ta yi sabis ta taimaki al'ummata maganar ki je gida ki shiga ki kwanta ki kama soya awara ko kina zaune zaman shiru ba ta taso ba mata suna mutuwa da naguda ba mai kula da su maza suna kai matansu ba wanda zai duba su mutu yana ji yana gani da gigarganci ku je ku yi wannan karatun don ku taimaki mutane kuma duk mijin da zai zo za a yi aure da shi a shirya da shi ranka kai daɗe Allah kara ma rama ina ƙaunarka ina son ka amma ka sani iyayena sun mun tarbiya kuma sun mun wannan ne daɗi miki mutan ina so ka zo mu haɗa kai da kai mu taimaki al'umma annabi ka bani dama na je ne aiki na taimakawa al'umma in karɓa haihuwar mata in rubuta musu magani in musu allura in musu treatment in musu kaza kai ma kana da lada samu albashi kuma an zo mu kare kashi tare da kai zai goyi bayan ki cikin uslubi mai kyau da haka dan Allah maza ku taimaka ku taimaka ku agaza shi wanda yake damu mu a wannan fannin in ba mu farka muka nuna damuwar wallahi ba za mu samu warka ba Allah ya Allah ya wai miji ne ya yi aure wai kuni kam akwai masu aure ne a cikin nan duk da damin tambaya aure aure abada ku ba aure ba duk kun cika mana tambaya aure aure aure aure ta wani amsa ba don halin ba wai wani ya ce wai bukata ake yi kwalelanku ba wacce za ta yi aure duk da gama makaranta ta kuma ba. to da Allah sai ai hakuri wata ta ce mijinta ne ya aure ya bar matar a Najeriya kuma baya komawa sai bayan semester semester wata biyar ko wata hudu shin akwai cutarwa a ciki a a e. a a a e. a na ɗaya a'a babu cutarwa idan suka yi auren da yarjejeniya sa akwai mata makale mata ta ga mijin naki yana dan karatu a kasar waje ta ganshi da dan kyalkyali ta makale ni wallahi wallahi ko shekara biyu za ka yi maka dawo. ba wani damuwa in dai ni ne maka damuwa haka take ai haka kuke ai ai in kuna son abu ai idan ku a rufe yake ai sai ya ce wance zan aure ki da sharaɗin ni ɗalibi ne ina karatu ba zan rinka zuwa ba sai simenta simenta ko shekara shekara ta ce ta ji ta gani babu cutarwa kwata-kwata ita ta yadda almuslimun ala shirutihim musulmi suna kan sharaɗin su ke kuma wannan baiwa Allah Allah ƙara miki tsoron Allah ka duba fa ita ce take tuno kishiyarta da aka aure ta ba a zuwa mata ina jin mijin ya ishe ta ne ana tana so ta rinka tura shi ne ya rinka tafiya amma idan ita wannan yarinya ta aure shi ne ba da sharaɗin cewa zai batta ba kawai ta aure shi a matsayin miji ne kuma zai tafi da ita kuma bai tafi da ita bai batta a nan to wallahi akwai haƙƙi na ta ana ba da shawara ga duk ɗalibin da zai aure kuma ba zai kawo matarsa ba to ya gaya mata ba zai samu kawo matarsa ba kuma is very very simple in matar ta fahimta kuma ka yadda da amanar matar da gaskiyar da wata za ta ce ba komai ba komai amma wallahi tana bin wata maza wata kuma za ta ce ba koman amma tana da tsoron allah da za ta rike amana ko shekara nawa za ka yi za ta jira ka je ka dawo ɗabi'ar ta ne ba ɗabi'ar ce ba mace mai fitina da san maza ba amma mun shawarware cases ɗin da mutum zai zo ya auri mace ya wullar da ita ya tafi ya kama harkokinsa daga baya a zo a samu labarin wannan matar tana bin maza kuma matar aure ce to akwai haɗari mutum ya tafi ya bar matarsa baya zuwa wajenta matuƙar ba ita ta ce za ta iya yi ba kuma dole a nemi iya iyaye sayyidina umar ibn al-khattab ya tambayi na na hafsa yace mata annabi ya yace wani mudda wani lokaci ne mace take iya haƙuri ba miji a tattarar ita mata aure ta iya haƙura ba miji wani lokaci ne nana hafsa ta ce wata hudu ne ɗabi'ar ya mace tana iya haƙuri ba miji ta jure ta daure yayi yi tafiya bayana daga wata hudu komai yana iya faruwa ko ta ci gaba da haƙuri ko kuma ta shiga wahala da damuwa ko kuma abin ya ta kullata a zuciya ya sa ta rinka lalacewa tana ramiya ko da ku ji suke shi. to daga nan cutarwa ta shiga da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi na Umar duk lokacin da aka je yaki in an kai wata hudu sai wata hudu sai ce duk mayaka kowa ya koma gida wajen iyalinsa a ji a ɗebo wasu sababbi ku duba masu kula da hakkin iyali amma wallahi malam wani ya aure yarinya budurwa sabuwa gal a aka yi biki hayya hayya hayya duka duka wata ɗaya sati biyu ya kama hanya ya tafi da sai da shekara uku bai zo ba wani ma sai da ya gama digiri an yi magana shi bai da kuɗin jirgi amma yana da kuɗin aure ki hada kayan ki ki bishi ki tattara ya ganki kullun kwatsam yaya aka yi kice na zo ne a san yadda za a yi Allah gyara mana halin mu Allah shi ba mu dacewa ga tambayar nan suna da yawa ban san ya za a yi da su ba mun samu wata dama ma amsa muku ko watakila mu amsa su shayar ko rikodin sai a dawo muku da su ta shafukan ku akwai yan wani dalibai da za mu dan gana da su suna da larurori wasu na'am sanarwa ce masu fusgar waya wanda in za ta faru ka tafiya a gurup ma to to shikenan Allah ya muku albarka Allah saka muku da alkhairi ana sanar da dalibai garin ku ne nan kun san me yake faruwa kuma kun san canjin yanayi na tsaro kuma kuma ta ne da aka kar wata ta tafi ita kadai ta yi kokari ta tafi in group kafin ta hau abin hawa saboda waya kuma kar a tafi ana daddana waya a fili sa wayanki a jihunki a dakanki kawai shi ke nan ki wuce ki tafiya muna muku addu'a Allah ya taimaka muku Allah ya muku albarka Allah sa ku zama lafiya Allah sa aljanna ku koma waje saboda yasa Allah ubangiji ya sa aljanna ku koma Allah ya biya muku bukatu Allah hada mu da alkhairin sa wa subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu maza ku daya maza ku daya ku ganda ka tabbata sai su salamu alaikum